Yo, yo. shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma maganar kenan. leƙa zauren shirin sashen Hausa na muryar Amurka na lafiya uwar jiki ƙarƙashin jagorancin hajiya Aisha ta sile Yau maudu'in da za a tattauna a kai shine cutar daji ko kansa a turanci. Mun ɗauko wannan maudu'in ne domin tunasar da al'umma duk da cewa ana yawan taɓo wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. tare da ɓata lokaci ba za mu leƙa zauren lafiya uwar jiki wanda abokiyar aikinmu hajiya aisha tisili ke jagoranta kowace ranar alhamis a shirinmu na rana ta sami tattaunawa da dr mubarak labaran liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha na nuhu bamalli da ke zaria a jihar kaduna akan wannan cuta ta sankara ko cutar daji za mu yi cutar kansa wanda ake kira daji cutar da ke hayayyafa kuma tana da wuyar magani saboda girman cutar kuma muka ga ya dace jama'a su san abubuwan da ke haddasa ta domin guje musu. Dr. Mubarak labaran liman da ke makarantar kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli Polytechnic da ke Zaria a jihar Kaduna, Najeriya ya yi bincike-bincikensa akan cutar kansa da matakan kariya. zai mana bayani akan rabe-raben cutar yadda take yaduwa da kuma abubuwa da ke kawo cutar har ma da matakan kariyar. Da farko na fara da tambayan Dr. Mubarak wace cuta ce kansa? To alhamdulillah ya isa ba shakka kan ita wato cutar kansa wanda yawancin al'ummanmu na Hausa akan kiranta cutar daji mm. ko kuma wasu sukan kiranta cutar sankara. Mm. a wata irin cuta ce wanda take iya kama kusan duka sassan jiki na bil'adama. to amma ina tunanin kafin mu yi fashin baki a kai ta kanta kansa din mm. zai kyautu wa mai sauraro bayani dan raba-raba ma na ciwuka saboda zai taimaka wajen fahimtar ita kanta kansa din mu kyau so a dunkule ciwuka kana iya raba su zuwa kashi gida kashi biyu da ke iya kama bil adama akwai ciwuka da kamar ake kiran su infectious ko a ce ciwuka wanda kwayar cuta ce take sanadiyar samun wannan ciwon mm. kamar misali ciwuka da suka kama na malaria ko kamar sida hiv aids ko kamar tuberculosis nan ko mm. kamar kwalara. su mm. wannan ciwuka ne wa'anda wani abu ne yake shiga jikin ɗan adam kwayoyin mm. cuta kamar ko na bacteria ko na virus ko fungus ya je ya taɓa wasu abubuwa sai zama ya janyo wa shi mara lafiya rashin lafiya to wannan nau'i ko kashi guda ne na ciwuka mm. to akwai kuma su nau'in ciwuka ko kashi wanda su ba wai wani abu ba ne ya shiga jiki a'a shi jiki ne da kansa ya samu matsala wani tsare-tsare da tsara jiki ya dinga tafiya a kai mm. wasu ma'aikatu na jiki sai zama an samu tangarɗa ko an samu matsala a wannan tsarin. Mm. Wanto misalin irin wannan ciwukan shine gaba ce cutar wannan siga da duka mu yawanci mun santa mm. ko kuma a ce cutar hawan jini kamar hawan jini to kin duk wannan ciwuka ne wanda ba wai wani abu bane ya shiga a tsari ne ne da jiki ke tafiyar da siga a jiki ke samun tangarɗa. ko kuma tsari ne ne da jini ke tafiya da preja din suke samun matsala su sai a to ita ma cutar kansa tana cikin wannan nau'i na biyu wanda ah. wani tsari ne na jiki mm. yake samun matsala ba wai a akasari wani abu bane ke shiga mm. yake janyo ta ko da akwai inda dai wani abu yake janyowa amma dai akasari abu ne jikin ne ke zama an samu matsala mm. na wasu nau'in jiki to don haka tunda tana cin wannan eh, abin nan za mu yi bayani eh, menene misali ta yake da cece da kuma yake abin nan mm. wato wanda Allah ya halicci eh, jikinmu ko jikin bil'adama Allah ya halicci mu da akwai kamar kwayar halitta da duka muke da shi wanda ake kiransa cells mm. cells nan kuma da suke jikin mu. su ne kaman ah, rukuni mafi kankanta na hmm. rayuwa a jikin dan adam ah. wanda kowace sel tana kaman zaman kanta ne hmm. tana tafiyar da aikace-aikace sukan taru su yi kungiya sai zama suna iya haifar da wani abu ko a ce huhu ko hanji ko hanta ko koda hmm. wanda kowace eh, wannan kacigorin suna da wani aikin da suke iya aiwatarwa wanda ya bambanta da aikin da wata za ta iya aiwatarwa. To sai nan yadda Allah ya halicce su kwayar halitta ba wai suna nan da adawwama ba ne suna da kaman wa'adin rayuwa yadda Allah ya yadda suke akwai wa'adin rayuwa da ku kamar yanzu misali muka ɗauki kaman kwayan cells na jini mm. kamar a ce red blood cells wanda su suke janyo jan kala da ake gani a jini eh. yawanci ya ce eh, wa'adin su wata uku ne bayan wata uku wanda aka halitta za su mutu za kuma a kuma wasu wannan din kuma ci gaba da ra'ida ci gaba da tafiyar da aikace aikace yana da dangantaka da abincin da mutum yake ci kenan mutuwarsu da eh, haifarsu a'a ba gaskiya ba yi da dangantaka da eh. abinci wato yana da dangantaka ne da abin da ake kira da wasu jeans wasu wato su wannan jeans din kaman ah, wasu ah, kwayoyin halittu ne da su ma suke cikin wannan karamar kwayar halittar na sallin wanda su suke tafiyar da duka wani al'amura kuma da ke faruwa a jikin bil'adama mm-hmm. so wannan jeans din su ne suke tafiyar da lokacin da suke decided lokacin da wa'adin mutuwar cells nan yayi mm. ko kuma bai ba mm-hmm. to a kwayar cutar matsalar cutar kansa waɗannan jeans ɗin in particular su ne ke samun matsala mm. idan suka samu matsala ya zamana ba za su iya tantance lokacin da wannan sel din da ta mutu ba ko wa'adin ce na mutuwa ya yi mm. zama ta mutu ya ci gaba da rayuwa fiye da wa'adin da aka ɗaukan mata ko kuma wa'adin da ya kamata ta rayu to wannan sai zama matsala sabida in ba ta mutu ba za ta ci gaba da girma za ta girma fiye da yadda ya kamata ta zama wannan girman na ta fiye yadda ya kamata ta zama zai sa ta fi sauran abokanan aikin ta girma mm. za ta takura wuri za ta matse wuri za ta kuma kawo illoli wanda suke a ah, masu a ah, matsala kuma idan ta daɗe mm. za ta iya girman har da za ta fashe in ta fashe kuma ta kashi kashi kuma sai ƙara watsuwa a cikin jini sai ta je kuma ta ƙara dasuwa a wasu bangarori sa mm. kamar ita ta kansa ita ga aka santa da cewa kamar ta zace da ta fara daga nan za ta iya bazuwa zuwa can ta mm. harbi can ta harbi can ta harbi can to wannan a kasa wannan dalilin rashin mutuwar wannan su kwayan halitta na cells shine babban umul aba'isin abin da yake janyowa ko yake zama shine cutar kansa so zai zama jiki ba zai iya controlling din wa'adin mutuwar kwayan cell ko na a ce hanji ba to sai mutum ya samu cutar kansa na hanji ko kuma na um, hanta zai samu kwayar cutar kansa na hanta ko kuma a ce na jini da zai makomancin su mm. to kuma in kaman a ce mutum daga na hanjin ya samu matsalar to nan na hanjin suna iya girma in suka girma girman su ya ta'azzara za su fashe ya kuma su iya eh, bazuwa a cikin jini sai kuma je su harbi kamar kwakwalwa ko su harbi hanta ko su harbi wani wuri daban to sai zama na an samu matsala a gaba ɗaya yadda yanayin jikin yake fi da al'amura Sabida su wannan sel sun kamar sun zama sun bijire sun bijire wa ka'idar da aka yi na tafiyarwa na jiki da mm. kuma ka'idar lafiya wanda kuma koya aka samu irin wannan akasarin akasin a jiki to mm. dole ne a samu matukar a matsala na rashin lafiya. Mm. Eh. To kamar wani irin rashin lafiya yake haddasawa? eto eh ya danganta ne da kamar da na gaya miki ita shi ta kansa ta kasu kashi daban-daban kuma ba irin a wurin da ba ta iya kamawa a jiki to ya danganta da yanayin rashin lafiya ya nasa da yanayin inda ta kama ne in kamar cutar sace ta hanji ko ta hanta ko ta mm. jini ko mm. ta kwakwalwa da dai sauransu mm. to amma dai akasari a duk wani kes na magana cutar kansa akwai matsanancin rashin lafiya na ciwo wato zafi da raɗaɗi eh, da za samu ah, tana daga cikin ciwuka wadda ta kowanne raɗaɗi a yanayin abin nan shi yasa ma a yawancin magungunan da ake da har akan kure a wajen magungunan rage zafi da raɗaɗi. Mm. So kuma akwai kaman kaman aka ce abu ne wanda ya shafi kaman kansa ta kaman tata mm. To da da kaman akwai kuraje da kaman wuri yana yankewa yana kaman riɓewa yana lalacewa mm. da sauransu. To hakanan in kuma shi ma a cikin jikin ne kaman in a hanta ne ko a a wanzu to mm. wurin zai zama kamar yana yi kamar yana riɗewa yana lalacewa eh, eh, to da ka shi ke haddasa wannan tsananin raɗaɗin mm. da daga zafi da kuma matsananin cin ciwo zazzaɓi mm. da dai a sauransu. To um, likita ta wanne hanya ake ganowa cewa wannan cutar kansa ce? zai gane abubuwan da ke damunsa cutar kansa ce. Yau wato masha Allah Hajiya Aisha wannan tambaya ce mai kyau. A wato akwai gwaje-gwaje daban-daban wanda ake iya yi a tabbatar da cewa ciwo wannan ciwo cutar kansa ne kuma kafin maybe na dan yi bayani zai kyau mu kira hankalin ko mu wayar da kan mai sauraro ko mm. ah, mai sauraron mu Ah, wato ita kanta kansan tana da mataki-mataki ciwon mm-hmm. akwai kamar mataki na ɗaya akwai mataki na biyu akwai mataki na uku na hudu har zuwa mataki na biyar to wannan matakan mm. a kowane mataki ana iya ganewa akwai gwaji da ake iya yi mm-hmm. na daban wanda zai iya nuna iya gano wannan cutar kansa to amma idan mutum ya je mu nan masu tasowa da ba mm. samu ci gaba yawancin gwaje-gwajen da ake iya yi a mm. gane cewa cuta cutar kansa ce to sai cutar nan ta kai kamar mataki na uku na hudu ake iya ganin ta ne irin gwaje-gwaje akwai gwaje-gwaje kamar da ake iya na jini mm. wanda za a ɗauki jini a duba akwai gwaje-gwaje da ake yi na hoto mm. kamar x-ray da kuma su kamar mri da radiography mm. akwai kuma gwaje-gwaje da za a iya yi na za a ɗauki yanki ko ɓangare na inda yake yin ciwon a yanka wanda ake kira kamar biopsy mm. za a je da shi ɗakin bincike a yi gwaje-gwaje a duba mm. a gani a menene yake cuta wannan zai iya tabbatarwa cewa eh wannan abin cutar kansa ta shiga ko kuma cutar kansa ba ta shiga ba to abin babban damuwa shi mm. matukar cutar kansa ta kai wannan mataki na uku ko na uku to tana da wahalar magancewa eh abu ne mai matukar wahala a iya maganinta ko kuma a iya warkar da mutum daga daga cutar to yawanci kuma a wannan wurin ne ake iya ganin ta sai da a matakin farko da mataki na biyu mm. yawanci ma shi mara lafiya bai sanin ma wani abu yana damun shi da wuya ya ji wani kora tsaki ko wani damuwa ko sauransu mm. kuma ko da ma ya ji wani abin nan din ya je asibiti musamman a mamu kasashen masu kasuwa. Mm. ba mu da matakan bincike a wannan matakin na ɗaya da na biyu guda mu da take ɗinta da wuri mu gane ta da wuri to wannan shi ne ma babban umar a ba'isin da ya sa muka fi tafiya akan cewa mu a nan bangaren babban abin da ya fi mu mai da hankali a kai shine za mu kiyaye kanmu daga kamuwa ma daga cutar gaba daya. Gaskiya ne. To um, likita tsadar kayan ne ko kuwa ilimin mu ne bai kai nan ba ko ko ya abin yake ne da ba mu da wannan um, kayan gwaji na mataki na ɗaya na biyu. Eh, wato eh, abu ne gaskiya ya kashi wajen kashi da a iya cewa biyu ko uku. Hmm. Akwai gaskiya ba kawai tsadar ba kayan ne. Mm-hmm. Mm-hmm. Shi su ko su ma kasashen da aka samu ci gaba suna eh, da wannan eh, challenge din na misali mm. akwai rashin wayar da kai na jama'a na misali rashin tsari mai karfi na kiwon lafiya abin da mm. ke nake son shi mm-hmm. wanda idan akwai tsari mai karfi na kiwon lafiya wanda ko da yaushe mutum yakan je asibiti ana mai gwaji mm. kamar tsakanin lokaci zuwa eh, lokaci. kamar wata wata ko a cewar duk wata uku. Ba wai dan bai da lafiya ba. Ko lafiyar shi kalau amma ana bibiyar lafiyar shi ana mai gwaje-gwaje daga lokaci zuwa lokaci to a nan wayar da kan yana taimakawa a iya a ganin abin nan da wuri. Mm. To amma tabbas kamar daga shan tsadar kayayyakin mm. iya da da rashin kayayyakin mm. yana da daga tasiri saboda misalin da ran mutum ya fi yi saurin fahimtuwa yawancin wannan test da ake iya yi wanda za a iya gano ta a wannan mataki na ɗaya da na biyu ana iya cin su ne a kamar ɗakin bincike na irin a a wanda ake kira Technology labs mhm. wanda su ne kamar irin ɗakunan binciken da ake yanzu na wannan cutar covid wannan corona da take ta gaban mutane in kika duba lokacin da corona nan ta zo ai kusan yawanci ba mu da ɗakunan binciken iya tantance ta da gano mm, ta an ta su a kai to mm. kafin su dai eh, jama'a su taimaka da kuma gwamnati yawa an daɗe ma akwai jihohin da da ba su da shi kwata-kwata to irin wannan ɗakunan binciken ba mu da su gaskiya mm. kuma ba mu da su inda ma ake da su zaki samu ba su wadata ba ba su isa ba mm. saboda tabbas kayayyakin da ake bukata a dakunan binciken suna da tsada matuka kuma a ba wai kawai injinan ba mm. su kansu kayayyakin da za a dinga suwa na wanda ake amfani da su ya tafi da gidan kwanda za a yi amfani da su a gobe ƙara suwa suna da tsada matuka to amma dai babban dai dalili shine rashin tsari na kiwon lafiya mm. mai karfi da ba mu da shi da kuma rashin ilimin ai eh, haka wannan shine gaskiya babban dai dalili da rashin wayar da kai da sauransu amma akwai ƙwararru wanda ƙwararru ne sosai wanda sun sun yi fice ma a duniya akan wannan abubuwan da duk 'yan Najeriya ne kuma suna da kwarewa a wannan fannin sosai. Hmm, yanzu haka suna aikin shi shine babban kalubale. Eh, yanzu haka suna nan a Najeriya suna aiki ko ko suna kasar waje suna aiki. Kwararrun eh, nan da kan A kasar su za samu suna kasar wajen. Amma akwai tsiraru da yawa wanda abokan aikin mu ne da suna nan Najeriya kuma suna aiki suna kuma ba da daidai gwargwadon gudunmawar su gaskiya. Da abin da yake nan a ƙasa. likita idan an gano mutum yana dauke da wannan cuta me kuma ya kamata a yi wani mataki kuma za a dauka eh, tunda gwajin kamar dai ah, duk wani rashin lafiya shine ah, da zara Allah ya sa an gane mutum ko an yi bincike an samu ya cutar kansa to a mai da hankali da wajen magani mm. da shawarwari da su a ah, likitoci da kuma masana kiwon lafiya za su baya hmm. sabida ba magunguna suna da daki-daki a kan maganar kula da cutar kansa akwai dakin magani akwai kuma dakin shi kanshi tsarin rayuwa hmm. wanda ya kama da abinci da zamantakewa da tsafta da sauran da mutum dole zai a maybe canja yadda yake yi don ya hmm. taimaka magungunan nashi su masa aiki da kuma samun sauki. babban abu da mutum an gane yana da wannan cuta ne mai da hankali wajen bin Shawarwar masana kiwon lafiya mm. da kuma shan magunguna a bisa ka'idar yadda aka tsara su mm. magungunan cutar kansa suna da wahalar sha'ani suna da ka'idoji masu tsauri wanda ba dama a kaushe wannan tsarin mm. dole sai an bi tsarin hannu sau da baka ade ana so a samu nasara mm, don Allah ya taimaka sai ki ga an samu waraka insha Allah ya farashi fa farashin maganin to a gaskiya farashin magungunan kula da cutar kansa suna da tsada matuƙa mm, a ah, in suka duba ko a nan su kasashe ah, ma da suka samu ci gaba a ah, ai cutar kansa tana da cin cutar da ta kowace tsadar kula da kuma magancewa yawanci ma za ki ga irin irin tsarin irin inshora na kiwon lafiya na wasu kasashe a nan kasashen waje mm. za ke ga wasu masu da sukan cire ta cewa ba ta cikin tsarin wannan inshora don mm. saboda tsadan magungunan da mm. kuma maybe eh, wahalar samu. To gaskiya abu ne masu matukar tsada kuma abu ne mai iya janyo damuwa mm. ga bawon shi mara lafiya ba ma har yan uwan shi. Saboda zai za ta iya janyo matukar kalubale da tattalin arzikin shi mara mm. lafiya da yan uwansa sai da tsadar irin magunguna. Kamar yanzu haka za ki samu allurai wanda za ki ana cewa sun kai dubu tamanin ko dubu arba'in dubu hamsin allura guda ɗaya tun da abu ne wanda yake ya matakar ya ta'azzara sosai sosai mm. ah, musamman a isan tattalin arzikin da muke cikin mu a nan Najeriya. Mm. To likita bari mu dawo kan abin da ke haddasawa ka ce dama akwai wani bangare da kaman wani abu ne kaman abinci ko matsala ko ta iska ko ta ruwa ko ta abinci da zai iya haddasa wannan cuta. to mu taɓo wannan kamar me da menene za su iya haddasa wannan cuta. To Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da a suke haifar da cutar kansa hmm. aka raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da da cewa suke haifar da cutar kansa akan raba su ne kamar zuwa kashi guda uku ko hudu so kashi na farko shine akwai gado kamar na ita kanta kwayar halitta na mm. jikin shi bil adama abin da wanne ke nufi shine akwai wanda mutanen da halittar su akwai su wannan jeans da za su iya kusan kansa akwai wanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a halittar su kuma wannan abin yana bin tsotso kamar yana bin jini yana bin gado don haka in kamar yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taɓa cutar kansa ta kaman jini mm. to akwai yiwuwar 'ya'yan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon saboda kwayar halittar su cije ne iri ɗaya ne akwai wannan gado to bayan wannan bangare na gado wanda shi ne kira genetic wato hereditary akwai kuma shi ɗaya wanda shi ma muhimmi ne ne kamar a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi wannan mm. ya haɗa da kamar abinci ci maka wani irin abinci ake ci Yaya ake cin abincin a wani lokaci ake ci mm. da kuma a shi kan shi maybe tsaftar abincin mm. da mm. ake ci to duk wannan abubuwan suna da tasiri mm. akan ita yadda wannan bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe take ta amali da su wanda ba abinci bane kamar a ce tabar sigari haka da ake sha da kuma kamar wanda suke ma'amala da barasa ko kuma bayan wannan ma gurin akwai wasu abubuwa wanda kamar akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kama a matsayin abu don su kawo kamar ko launi a abinci mm. ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wai su suna da wani muhimmanci ba ne a matsayin abinci amma sukan daɗa wa abinci armashi to wasu daga cikin su saboda chemicals ne mm. to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da cikin har da irin abubuwan da kamar ake sawa abincin saboda ya taimaki abinci kamar ya tsawaita kamar preservatives wanda zai mm. tsawaita nisan kwanan abinci kamar mm. musamman abincin da ake sa a kamar gwangwani da sauransu wanda ake so daɗe bai lalace ba da sauransu to wannan duka eh, da kuma tunda an ce duka lifestyle ne har da yanayin yaya mutum yake motsa jikinsa da aikace aikace da yake yi da sauransu duka wannan abubuwan da yanayin ba? ko mutum yana da kiba ko bai da kiba da sauransu to waɗannan duk dai su suka taru suka haɗu kan wanda kategori na kamar tsarin rayuwa to wannan shine kategori na biyu mm. na abin da yake iya janyo su dan kansa to abu na uku shine akwai kuma abin da bara a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a cewa kamar sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin dan adam wannan sinadarai na miki nufi kamar sinadarai kamar na chemical kamar yana aka ce kamar maganin kwari ko kuma ah, wanda shine abin da muke sun tsaye magana kai kamar sinadarai wanda suke na chemical ne wanda ake amfani su a eh, masana'antu na sarrafa abubuwa mm. wato irin wannan sinadaran kuma suna da alaka da janyo a ita kanta cutar kansa har ila akwai wasu sinadarai wanda zai su wannan ba a ce ganin su bai idan ba mutum yana kamar aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kamar radiation wani irin haske ne wanda ake iya samun shi kamar daga abubuwan da suka nukiliya da sauransu wannan irin hasken na sinadari ne wanda yana da illa to ana iya sa wannan dai a karkashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke mm. iya aiwatar ko suke iya ta'azzara magana cutar kansa. To abu na hudu kuma wanda shine na karshe kamar yadda na yi bayani a baya shine eh, na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga ya nuna wannan canjin yanayin gani ko mm. akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne kwayar mm-hmm. halitta ce ta kwayar cuta ta virus. To akwai wasu viruses wanda su ne irin abin da ke kosin wannan wannan ciwon kamar HIV eh, da kuma wannan ko corona. To akwai mm. wasu nau'in su na wannan virus din wanda kuma mm. sun samu shiga jikin dan adam to su suna iya zuwa su ma canza yanayin ma'amalan wannan kwayan eh, halitta na cell mm. kuma su iya kusan yin cutar kansa eh, kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata to yawancin abin da ta kusan yin za su samu viruses ne mm. da kuma dai akwai kamar na hanta kansu akwai virus da su suke kusan wannan cutar mm. wasu kansa na kamar hanta to wannan dai kategori hudu su ne dan abubuwan da suke haifar da daji ko kuma cutar kansa ko dai eh, abinci da lifestyle ko kuma a gado kamar da na faɗa mm. da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu mm. wanda suke muhalli ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi na mm. To likita na san a cikin eh, harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta. Binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne? Eh to eh, kamar yadda na fara bayani a ɗazu wato yawancin bincike na akan fitar kansa mm. ya fi mai da hankali ne wajen ya za a samu kariya eh, ya za a yi mu kare al'ummanmu da mutanenmu akan birka su samu cutar saboda game da mai bayani cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganin ta da wuri mm. sai lokacin da kamar lokaci ya kure kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin ta yana da wahala kuma ko da za a iya yin maganin maganin iya da matukar tsada mm. kuma iya da wahalarwa ga jiki to don haka abin da ya fi zama ala ko fi zama mana tabbas shi makariya mm. kar ya zama an kamu da cutar wanne kuma zai kawo wannan kariya shi ne a san wanne ne matakai da za a iya dinga ɗauka na wanda za mu kare kanmu mm. to kamar uh, wasu daga cikin bincike da na aiwatar mm. muhimmai wanda na wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da cimaka da mutane ake ci da kuma yadda mutane suke ci to da kuma alaƙar irin wannan abinciccikan da da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum to yawanci za ki samu a irin cimakan mu a nan Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala kala a nan bangaren duniya kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincikan da muke ci kamar da ya na natural ba kuma kamar eh, suna cikin Eh, ba sai zan fassara na ne ba. <laughs> Eh, wanda Allah da ya bamu ba komai ake zuba masa ba a su da eh, an wani gurbata ko an canja hmm. kwaya halittar su ba. To amma babban abin da binciken me ya gano a wannan fannin shine hmm. jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanun yawancin abin cika wanda suke masu amfani wajen gina jiki da kuma hmm. kare ki daga irin wannan ciwukan. abin da nake nufi a misali mm. kamar abinci cika da suka shafi kamar yanzu ganye da 'ya'yan itace su ne kan gaba a cikin nau'in abinci cika da aka tabbatar suna ba da matukar kariya ga jikin samun ciwuka musamman ga ita cutar kansa. sanin na ci gari ke da ziyartar voahausa.com domin jin duk shirye-shiryenmu. Yanzu dai ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ake sallama da ku a kasance lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.